inda ka kwanta din sai ku ɗebe wurin koyar sauran abin da ya nisa sai ku amfani da abin قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن وقال خذوها وما حولها فاكرهوه قال معن حدثنا مالك ما لا أخفيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة wannan kama hadisin da ya gabata ne an karbo daga Abdullahi dan Abbas daga Maimuna an sace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin tsira da fada a cikin mai da kararren mai sai manzon Allah yake so ku ɗebe ta da abin da yake daura da ita sai a ɗebe duk hayar sauran mun ai amfani da shi قال ما أن معنى حدثنا مالك إمام مالك يا باري لا ما لا أحصيه سو داوى يقول عن ابن عباس عن ميمونة ينا رويت هذا ابن عباس عن ميمونة قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن عن همام بن منبه منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اذا تعب اذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك an karbo daga abi hurairah yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullu kalmin yuklabuhu almuslim fi sabilillah duk wani niki duk wani jin ciwo duk wani abin da jin ciwo jin musulmi da aka yi a cikin yakin da addinin Allah yace yakunu yawmal qiyamati qiyamati bai'atiha zai zo ranar tashin kiyama wannan kurjin wannan raunin wannan ciwon kamar yadda yake lokacin da aka jirma mutum ciwo din da fajjaru da man jini na garara jini na fita yau mai yasa zai zo ranar lafiya da kurjin shi da eh, alamar miki jini na fita don a nuna cewa alama ce na cewa wane ya je ya yi aiki fi sabilin lafi to ina hukunci ya za a zo cikin ranar lafiya yana zubar da kwararar jini aka ce za a gani jinin da alamar kamannin jini ne amma yana kankin almisi saboda darajar da Allah ya ba shahidai to imamu bukhari menene ya sa ya kafa hujja da wannan hadisi anan saboda waɗansu sun ce almiski na jasa ce menene dalilin su almiski turare ne da ake yi fa innal miska fa in tafukil aya wa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'd damil ghazal haka ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kake cikin talikai fatin su ba mamaki saboda almiski daga jinin barewa a sauki sa wa in ka fukul anama ko anta minhum fa innal miska ba'du bani da ghazali Ke saboda almiski wai ana yin tulare ne ake almiski wai sai an hada da jinin dabba barewa kenan ko sai wa'in su malamai su sai wa'in su malamai suka ce najasa ce to imam bukhari sai ya kafa hujja cewa almisti ba najasa ba ce dan kirare ne menene dalilin haka yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi da yaje yaki da addinin Allah aka jin masa rauni zai zo ranar lahira raunin yana nan ɗanyensa kamar yadda kamar yau aka jin masa ciwo yana kwarara jini jini kuna kallo jini jini kamar jini amma kaifin wannan jinin kaifin almisti to shine Imam Bukhari ya fahimci nan da ce al-miski na kusa ce manzo Allah ba zai dace haka ba ko ya bayyana hukuncin shi li'annahu la yajuzu sukutu an ah, to eh, la yajuzu sukutu an bayani fi waqt al-haja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da bukata ta kama yayi bayanin wani hukunci bai halatta ya shiru ba shi yasa malamai suke istinbati duk sa'an da yazo inda ya kamata yayi bayani bai faɗi komai ba sai suke wannan abin haya halatta ne me ya dalili sai ce da a ce akwai wani bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. yayi babul bauli fil ma'i da'imi babin bayanin hukuncin fitsari a cikin ruwan da yake dawwamammen ruwa ba mai gudu ba kafin mu shiga wannan babi tambayar da ta zo wani yace jiya sahabi da yace ya je yaki aka yanke masa hanci sai ya ɗauki tama sai ya ɗauki karfe sai ya ɗauki wani hanci na karfe عن عرفجة بن سعد رضي الله عنه قال أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن, أن أتخذ أنفا من ذهب رواه الترمذي wani sahabi ne da suka je yaki sai aka yanke masa hanci sai ya je ya dauki wani karfe da ba shi da daraja ko tasa ko tama ko bakin karfe bakin karfe ko menene sai ya tsora ya yi hanci da shi kwana biyu sai ya rufe yana soyi sa'an tana alayya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi izini ya je ya dauki zinariya zinariya a yi miki hanki na zinariya don zinariya da azurfa su sun sha bamban cikin sauran karafa su sukan jima ba sa rufewa ba sa daukan da ɗoyi eh, ba sa rufewa to shi wannan sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi izini ya je ya ɗauki a je a kera masa hanci na zinariya in ba haka ba irin darura kan haka ba ko hakorinka yana ciwo aka je aka ce bai isa a cire ba bai gama rubewa bai gama lalacewa ba sai a rara kiski a sa magani a rufe sa'annan a kawo zinariya a rufe wannan ya halatta amma namiji ya yi ado da zinariya manzon Allah ya haramta wata rana ya fito ya ɗauki zinariya da harin yake haza ne haramun ala zukuri ummati wa halalun ala inati ummati ila yawm al-qiyamah yace waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne na ya ado da su amma ya halatta mace ta ado da ko menene dinariya azurfa lu'lu'i wa ko menene din ma ita an halice ta ne ta zama ado ko kawa ko ta zama ado dan Allah yace awa man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin yana magana ne game da mace ya sa mace ya halatta ta yi ado da zinariya da azurfa da lu'lu'i da ko menene da alharir amma namiji bai halatta ya dinka rigan alhari ba sai dai aka yi afuwa aka yi sassauci abin da bai jibe ya sa'i ya tsogo haka ba za a yi adon wuyar riga yasa za ga a baya ta tafi laraba su sa bakin adon duk bai shige fa'in ya tsogo haka wani lokaci akan sa alharir to wannan shari'a ta yi rangwame ta yi sauki a haka amma abin da ya sama da haka shari'a ta haramta namiji ya ado da alharir ko zinariya amma azurfa ba ko sauran abin da masu tsada ya halatta kuma aka ce bai halatta ba mutum ya ɗauki motsa ko kofi ko menene na zinariya na zinariya ba aka ce ya haramun ne don kada ka karya zukatun talakawa mallakar ka ce mutane ga mutane na bukata abinda da za su ci kai yi maka yawa har ka yi biyo kan ka sa a jihu ko kai agogo da jina zinariya ko kai kusan alwala ko kuwa kai ruwa ko kai cin abinci shari'a ta hana haka a haramun ne a yi wannan da zinariya wata rana sai na aliyu ya shigo ɗaki sai ga an ado an kawata ɗaki da abu mai tsada sai ce a sauke wannan haje a sayar a ba talakawa su abinci su ka fi cancanta wa'in suna neman abin da za su nuna wa haka al'amarin yake kasancewa su sun riga sun kai inda suka kai kamar sayyidina aliyu haka yake ce duniya ya duniya gurri ga ya duniya gurri ga ya yace ke duniya yi ma wani na yanzu na fi karfin sayyidina aliyu ce haka yake ce duniya ya duniya gurri ga ya ke duniya ki hankali da kanki ke kiki ma wani na yanzu ki ruɗe ki ni na fi karfin ki ki zo ko kake zo duk ɗaya ne abu don sun riga sun zamo babu abin da suke bukata a duniyan nan jira suke yau za a je lafiya duk sako duk abin da suke da shi sai sako da shi a lafiya. suna jiran yau ke lokaci zai zo haka zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wani yace kaifa asbahata kaifa anta yace asbahtu mu'minan billahi yace ya fulani ka san ya tawaye gari na kwana ya tawaye gari ce na waye gari na mai kake imani da Allah zai manzo Allah ce kai hankali fa ka san abin da kake fada ina ma nan abin da ka fada yace na waye gari da duniya da ina da ita da ina da ita da bani da ita duk ɗaya sai manzo Allah ce to ka ka mu san gare ruku ka ka mu bakin gare ka ka mu al'amarin kai kada kai ka kace kubce maka eh yace na waye gari babu ban damu ba ko ta zo duniya ko ka ta zo kamar ina ganin ga yau za a yi tashin kiyama na ne masu aljanna su masu yi yusrani dan duk abin da suke da shi dauka suke su gina lafira ba ma abin da sa kai kake gudun mutuwa ne gidaje ne guda biyu aka ba su tana da su duniya da lafira sai ka manta da lafiran ka tana gina duniya duk sa'an da aka ce tafiya ta kama za a ji lafira za ka ji daɗi Tana da gidaje guda biyu wanda sai tana da yankin ka zauna Lagos tana da yankin ka zauna Kano duk sa'an da ka samu kuɗi sai ka gina gida Lagos duk sa'an da ka samu dukiya sai ka gina Lagos to duk sa'an da tafiya ta kama zuwa Lagos sai kai murna to kano din da baka taba yin komai ba haka take za ka kama zuwa kano za ka ji Ya haka lafiya haka rayuwa kudi gidaje ne guda biyu duniya tabbas ko shari'a bai zo ya ce ma za a bar duniya ba ba sani idan ina ka ina kakanka ka ina babu kuma kana kallo an yau wani ya mutu gobe wani ya mutu jibi wani ya mutu baka sani ko wataƙila da gata da kai na ka za a fada to amma duk sa'an da ka samu wani abu sai ka gina duniya baka san menene ba abin da ka gina a can shi yasa take jin tsoron mutuwa amma in ba haka ba dukkan mu baki daya a baka tabbas dari bisa dari manzon Allah ya ce ma kana mutuwa yau aljanna za ka fiya, za ka yi minti uku Najeriya hmm? za ka yi awa daya a cikin Najeriya ba wutan ba isasshen wuta ba ruwa ba abinci ba komai ga al'adu. to amma babu tabbas kai da kanka baka gina wancan gidan ba shi yasa kake baya baya da mutuwa in haka ba kowa ya soma gajiya da rayuwa yanzu kowa ya soma baya baya da rayuwa to amma ina za ka ina za mu ne za mu je mu tarar a can ne amma ba haka ba yanzu ko kana mallaka dukiya ko mulki ko ba ka mallaka kowa ya soma gajiya da rayuwa waɗanda suka mallaki duniya kansu yanzu sun gaji balle kai باب البول في الماء الدائم قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرم بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه an karbo daga Abu Hurairah yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu al-akhiruna as-sabiquna mu ne karshen al'umma kuma mu ne za mu riga kowa mu ke gaban kowa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama al'ummar da suka gabata ko mutum ya shekara 200 ko mutum ya shekara dubu yana raye don ga annabi nuhu kala bi tafsirin alfa sanati illa 50 ama yana kiran sauran shekarun da ya tafi haka fa da bayan haka to kuna da rayuka masu indiyawa yawa to amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya takaita rayuwar da halittar da rayuwar manzo Allah ce ba za su shige cikin zuwa saba'in ba abin da ya sama da haka yake da kanne suke shige saba'in to amma albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dan aiki kaɗan da za ka yi sai Allah ya baka filin lada fiye da wa'ancan da suka rayu shekaru ka za ka abin da ake bukata a gare ka shine ka nemi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi kenan nan al-akhiruna as-sadiquna wa bi isnadi qala sa'an ne suka sa hadisi yake la bulan na ahadukum fil ma'i da'imi kun allazi la yajri kar kayan ku yaje ya tsari a cikin ruwan da yake baya gudu ruwa ne yake tattare wuri ko cikin baho ne ko cikin menene ba gudu ba tafiya yake ba ka zo kuma kai fitsari ciki sa'annan kuma kai wanka a ciki kuma ya tsare sa'annan kuma kai wanka a ciki dama ai an ce fitsarashin kare sai daga fitsari shi yake kawo azaban kabari باب إذا ألقي على ظهر da ke أو cewa in mutum na sallah aka متنا a أتكاو أذنتاكم mataccen mokin abu aka jefa a kansa menene hukuncinsa lam tahsud alaihi salatu sallarsa bata bace ba وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته عبد الله بن عمر يا كسر شيء ينا صلى يجا جني أكلت فتا سير جني يا رسال نكتب بعد صلى وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib shine sayyidu tabi'ina haka ce yana cikin manya manyan tabi'ai wanda suke wa Allah na karban addu'a da sha'abi yake idza salla fi wa fi saudihi damun aw janabatun in yayi sallah akwai jini a cikin tufarsa ko kuwa manini aw li ghairi ko ko a'a yayi ijtihadi ya san al-qibla sai ya gano ya cewa ga al-qibla sai da ya gama sallah sai san ake ba al-qibla ba aw tayammama ko ko ya tayammama sallah kuma adraka al-ma'a sa'annan ko yayi tayammama ya gama sallah sai ga ruwa fi waqtihi a cikin lokaci suka ce suka ce waɗannan manya-manyan malamai biyu sayyid bin musayyib da sa'adi suka ce ko kana sallah ka gama sallar ka kana cikin lokaci ba lokaci bai fita ba sai ka ga jini a sai da jini kai sallah a cikin tufarsa ko ko da maniyi ne ko ko a'a bayan kai ijtihadi ka san al-qibla ka gano ga al-qibla sai da ka gama sallah sai aka ce ai ba al-qibla kenan ba suka ce sallar ka kai ba za ka maimaita sallah ba ba za ka saki sallah ba don ka yi iya kokarin ka san alkibla da ka gano cewa ga inda alkibla kake abin da yake wajibi akan kai sallah wurin misali mutane hudu suna tafiya ko suka je alkibla ya kije musu duhu suka rasa ina alkibla ina za su fuskanci su sallah ga lokacin sallah ya zo kowa sai ya yi ijtihadi ya ga tabbas cewa lallai nan ne alkibla abin mamaki shine duk sa'an da ɗaya ya yi ijtihadin sa ya gano nan ne alqibla wannan yake shi kuma ijtihadin sa ya gano cewa nan ne alqibla bai halatta wani ya ji wani sallah ba dan in sai kowa ya inda yake ya tabbatar da kirki dan din nan ne alkibla din sa dan in ka tabbatar da nan ke alkibla ka jiya ka bi wancan ma'ana ka salla kana fuskantar inda ka yi yanki ba alkibla ba da su hudu din za ku gano wannan ya gano nan zuwa alkibla wannan can haka wannan haka wannan haka ba kusurwa hudu kenan ba duk kowa sai ya sallah gwargwadon ijtihadin suna gama sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce ai ba ga masalla ga inda musulmai ke kallo suna kibla a mu. sallah aka ce sallah ka tayi abinda ake so ka ka aukar da ibada bayan ta iya kokarin ka ba sakaci ba yasa aka ce idan shahada mujtahidun fa asaba falahu ajran wa in asaa falahu ajrun falahu ajrun wahid wa hasabuhu mawdud kun malami ya ijtihadi ya gano mas'ala sai ya gane mas'ala aka ce ya samu ladan gano mas'alan da ladan ijtihadin sa don aikatar da kwakwalwarsa da yake yana da lada tunda kai ma ka yi iya kokarin sa tun da ka gano kenan tana gama sallah malamai suka ce sallah ka tayi sai dai in lokaci ya kai zaka sake sallah inda aka gwada maka su ka yi ijtihadi wurin musulmai yana da amfani yana da ma'ana a cikin ibada duk inda ka kai wani lokaci sai al'amari ya shige maka duhu sai yi aiki da hankalinka da ilimin da ka sani kai bincike yi tunani ka tabbatar da kaza ne inda ka tabbatar iya kokarinka an ce fattakullaha mastafa قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحول الاسناد وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بفلا جذور بفلا جذور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد فانبعث عكس القوم فدعا به فنذر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منأة قال فجعلوا يضحكون ويغير بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع, فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعى في قليل في القليل قليل بدر haka halin yake kasancewa wanda halin rayuwar ke kasancewa a takaice kafin mu je bayanin wannan hadisi abin da ya kasance shi ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah wurin Kaaba su Abu Jahal wa'annan samadi da kufar Quraysh mazawur ka tuka farai a cikin Makka kenan waɗannan suna zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah wurin Kaaba sai suka zo waye zai je dauko mahaifar rabbi daga daga gurtuwa ne zo mai jefa kan wannan Muhammadu yake sallah sallallahu alaihi wasallam sai askal qaumi wanda yake ko alalaji sai ce ni isi ne sai je dauko sai suka je suka dauko mahaifar rakumi suka ratuna suka jefa tsora akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada na Fatima ta zo tana cikin bacin rai tana ta yawan tana ta maganganu ta je ta cire abin tana ta karkace wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya tashi shine ya mutu wa'annan manya manyan addu'a tare da cewa suna kafirai amma sun san cewa addu'a wurin Ka'aba Allah na karba to ne mai riwaya Abdullah da Mas'ud yace waɗannan da manzon Allah ya kirga sunan na su na gan su matattu an kashe su a cikin wulakanci a cikin ramin ranar da aka yakin Badar duk sa'an da kuke zaune ba ku da ƙarfi haka kafirai suke wa mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga komin lalacin sa ƴaƴan suna ganin daraja da lafiyayyen halitta sa'annan Fatima ta zo yaya za a sifata halinta a lokacin manzon Allah yake Fatimatu bid'atun minni wa ana bid'atun minha yatuquni wa yuriduni wa yuriduni ma yuribuha lokacin da sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ga wata yar Abi Jahl kyakkyawar mace ta burge shi sai yana son ya aure ta sai ya shawarci sai ya aika yasa aka zo aka shawarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ko shi ya zai shawarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina son na auri wasu kaza kaza za a ban izini sai manzo Allah ce la azanu laka la azanu laka la azanu laka ba zan baka izini ka je ka aure ta ba sai sai na ali sai manzo Allah ya ce ba zan baka izini ba Fatima jab'un jab'atun minni wa ana jab'atun minha abin da zai bata maka rai zai bata min rai sai sai na ce ba sun yi wani abin da zai bata maka rai ba zan yi kokari in ga cewa na na cika duk na jin mata na masa manzo Allah ce ba za ba ka izini ba ma'ana ba a baka izini ka je kawo a ciki to a wannan riwaya shine sai wa'ansu suka dauka cewa manzo dan har masu littafi masu ko imamul Bukhari cewa babin bayanin cewa mutum yana yi wa tsaki al'amarin ko yadda ya kasance shi ne wani bangare manzo Allah yake na tsaki wani irin shi ke da tsaka nan a cikin wata riwaya sai manzo Allah yake ba yadda za a yi a hada yar rasulullahi wa ibnatu aduwullahi barkatun aure ɗaya? ba za a yadda har abada ba za a hada ƴata da ƴar Abu Jahali a barkatun aure ɗaya ba sai dai in ibn abi talib na so ta kafa ma sai a ruwa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin hukunci ma bai ce in aliyu na so ba yace illa idza kana ibn abi talib yuridu an yusallika fatima falyusallika wa la tazawwaj min ba za a ba ka izini ba ba za a ba bada izini ba yar ma'aikin Allah da yar adu makiyin Allah ba za su hadu karkashin aure ɗaya ba sai dai in dan ibnu abi sai dai in dan abi dalib na so ya saki fatima zai aure wa sai wanne ne ali ibn abi talib zai zaba ba hana ki aure manzon Allah ya ba manzon Allah ya Allah ya ce har abada yar makiyin Allah da yar masoyin Allah ba ma'aikin Allah ba za ku haɗu karkashin aure kai ba hijiya ɗaya ba in kana so ka kaji za ku maka zai ka aure mu ga ku na ko shi kenan sai ya hakura to na na ba ki matsayin shine ita ce take zaune a ƙwaryar makka tana kallo ga lalata tun lalatattun kurashawa kafirai manyan magawar da tun arna na kafirai da na makka suna zaune suna tafiyanci suna lalata waye zai je unguwa kaza ya je dauko mahaifar rasu kuma yazo wannan muhammad yana sallah sallallahu alaihi wasallam sai ya jira mu jefa a kansa wanda ya kowa lalace sai shi zai iya idan ba ta asfaha wa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha fi ashqal qawmi kitanan akhiru naqati rudi aw salih shi kuma wannan ashtal qauma a cikin wannan al'umma shine wanda ya je dauko wannan mahaifar ra kuma aka zo aka tsora kan mahaifi yana sallah yana sujjada yaya za ka siffata wannan hali na musgunawa da mulkin mallaka da danniya abin da suke ciki kenan a lokacin a bakka ba su da karfi ba su da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su hakuri ne fa sabran ya ala yasir fa inna mau'idakum aljanna amma da ya ga kenan sumayya matan yasir kafirai suka wahal da suka mata azaba kaskan suka zuka manzo Allah yana wucewa yana kallo ba shi da iko ya ya ce sai ke fa sabran sabran ya ala ya ta ko hakuri fa inna mau'idakum aljanna ko sai an hada fa inna ma ta kuma janna to ga halin da suka kasance an karbo daga abdullahi an karbo daga amr dan maimun yace abdullahi dan mas'ud ya ba shi labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla kaba. wa abu ja'al wa ashabu lahu julusun abu ja'al da manya manyan gawurtakin arna a cikin makka suna nan zaune إن قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بصلاة جذور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد wane ne zai wa zai iya je unguwar unguwa ka za je ɗauko akwai mahaifar rasu da kuma can ya je ɗauko. mu in Muhammad ya yi sujada mu a mu jefa kai. ban wulaka da da da da kan ba aka sai mafi la mafi sai askal kawo ya tashi ji sai ke yawan abin kirki kenan dan bai san menene zai da da ya san abin da ke ciki ai kaucewa zai gudu zai sai ya tashi zai abin bajinta sai je dauko faja'a bihi fa nazara sai ya ya dauko yazo yana kallo حتى إذا سجد النبي sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala على ظهره بين wa ana anzuru abdullahi da masu mas'ud ce da manzan Allah ya sujada da ya ɗauko wannan kazanta ya tsora bayan ma'aiki tsakanin kafadinsa guda biyu abdullahi dan mas'ud yake ina kallo na uguni shay'an ba na iya yin komai dama abdullahi dan mas'ud haka yake eh, ba su da tiririn mutum ba su da tsarafi ba su da yake ina kallon su bana iya yin komai haka suke cikin maka ba su samu ba a sake musu mara su sarara ba sai da sayyidina Umar ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allahumma izz hada din bi bi bi ahad al-umarawi wa Allah ka rinja ka buwayar da wannan addini da sai cikin Umar bin Amr bin Sami da Umar bin Al-Khattab sai Allah ya zaba ya ba Umar bin Al-Khattab randa am Umar dan Khattab ya yi da musulunci yar uwarsa ce dalilin da yake musulunci ya zo kamar zai yi abinda duk wani mutum bai san yi ba na mugun aiki yanki ɗaya sai Allah ya da shari'a a zuciyarsa sai musulunta yana musulunta yake dan ne za a sallah boye a fito a zo da sallah wanda yake yi ba ko boye ake ana sallah je ungon wani je ake gidan sai ce ba za a taba yin sallah boye ba a fito waje a sallah ya zare ka kudin teku duk wanda ke son matarsa ta yi kaza duk wanda ke son uwarsa ta yi wajibi ya so eh ai da karfi haka aka haka aka inna allaha la boye boye ake ran da Usman ran da Sayyidina Umar ya musulunta yace daga yau an daina sallah boye an daina yin wani abu a boye duk wani duk wanda ya fito ya kowa ya tsik tun daga rannan aka suka samu suka sara ba wanda ya isa dan duk abin da suka sani ya sani duk inda suka sai da gabberan ya iya alaki da suka share tun daga nan addinin musulunci aka kula a hankali a hankali a hankali har aka yi hijira aka je kasan habasha aka dawo har aka yi hijira aka je kasan madina aka gina addinin musulunci aka gina shari'ar musulunci aka gina rundunar musulunci aka yi kwari aka yi karfi rana ɗaya manzon Allah ya zo cikin makka abin da shekara goma sha biyu yana kallon gumakai a kan ka'aba ba iya iya iya ya wane mutum ba zai iya ba manzon Allah abubuwa uku suka hadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kowa cin shirka sa'annan gumakan abinda yake komai kazanta aka kawo aka dora kan Ka'aba dakin Allah inda yake komai tsarki a lokaci ɗaya shekara goma sha biyu manzo Allah yana kallo zai yi cewa ba ya ce kuma don lokacin inda ya ta sama da shi kenan sai a al'amari ya zama yadda ba ba yadda ake so ko hakuri ba yana so bane a a'a komai yana da lokacin sa in lokaci ya zo yake nan shekara goma sha biyu yana kallo sai ya hakura rana ɗaya da aka zo aka bude maka kafin ma a bude maka ɗin aka zo ba kafirai suka shi mai daga jikin maka babbana ko ku koma ba ku zo manzo Allah sai ayi hakuri wannan Umar ya ce ya manzo Allah ba kan gaskiya muke bane kai ba manzo Allah bane ya sayyidina Abu sai Sayyidina Abu Bakar ce ah, Umar manzon Allah ne kuma bawa sa sai na Umar ya kusa ta cikin hayyacinsa sai na Abu Bakar sai ga dawo da cikin hayyacinsa ya tuna masa yaya kuke za su manzon Allah ne kuma bawa ta zai wulakanta zai kaskantar da shi abin zai yi taba yin abuwa da wahayi ba to daga nan sai manzon Allah sai sai na Umar ya shiga sai sai sa sahabban hankali sai kawai ya manzo Allah ba kai kace laqad sadaka Allah wa rasuluhu laqad tuluna al-masjid haram insha Allah ba kai kace mun za mu shiga masjid mun kai yace eh na ce muku nan tunan turi za shiga na ce muku za a shiga makka amma na ce muku nan tunan turi za shiga makka za a shiga amma ban ce muku ba na shiga ba kai hakuri ku suka zo da sharuɗa sharuɗa waɗanda yanzu aka ce maka sai ka ce a yaki عائشة رضي الله عنها هذا ما قال هدي محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرف الرحمن الا الرحمن يا ماما سيدنا علي فوجي سيدنا علي فيني فوجي وزان لك فوجي ما بكون بسم الله كما قال هذا ما قال هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دامون يبقى كيما الله ني ني ذات rasulullahi ma to an zo Muhammad ibn to duk wanda ya fito cikin musulmai ya shiga cikin kafirai shi ke nan ya kafirce duk wanda ya gudo cikin mu ya zo shi da su koma mana da shi to abin da ya mutu zafi manzo Allah ya ce eh sahabbai kowa kaman kaman za ta manzo Allah shi ne ya eh, ba shi ba shi ba shi aka gama sulhu wanda yake ita karanta sulhun sai ka tsara hawa manzo Allah ya yayi aka aka koma dama da aka aika sayyidina Usman ya je da shi ne labari ya zo aka ce sun kama sayyidina Usman shi ne sababin mu baya manzo Allah yace haza ya hazi ya Usman ya dauki hannunsa sai yace ga hannun Usman ya yi masa mubaya sai na Usman ya ce tun da manzon Allah ya ɗauki hannunka ya kwatanta ya ce hannuna ke na yin baya'a wannan dama ta ba taba taba al'aura ta ba hazzan madina sa'an nan suka koma madina haka nan kowa hankalin ke sai suka karanta suratul fath laqad laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta al-shajara haka zaka gani sai ka sai kai mamakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan sai suka koma rana ɗaya da suka taho suka shiga madina suka shiga cikin makka manzo Allah ce wa qul al haqq wa za al batil inna al batila kana zahuqa ya tsinke wannan aya wa qul al haqq wa za al batil inna al batila kana zahuqa haka aka yi ɗaya aka su guda ɗaya ɗaya ɗari uku da sittin da biyar ko da shida adadin kwanakin su rana ɗaya aka zo aka tura aka rusa wa'annan abubuwan da ana kallon su shekara goma sha biyu ba iya yin komai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan banda shi ba ne iya yin wannan Abdullahi bin Mas'ud yana ce ina kallo ba na iya yin komai law kanat liman ina ma ga ina iyawa wannan je ne gwagwarmaya da su iya ke ba na iyawa ban da karfin kun ji karfi na ba za mu iya ba lokacin in muka tashi ba za mu kai ba قال فجعلوا يضحكون في سنة داريا وانا هنا تجي تلك da dariya. Wai داريا ويقرأ من الله صلى الله عليه وسلم شكي wai yadiru ba zuwa ala bajin wannan kalli wannan wannan jiya wannan wannan kada yadda ka san ana raka da suke da ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu manzo Allah yana nan a cikin sujada ya san an dora masa wani abu sai bai tashi ba hatta ja'atu fatimatu fa sarahatu an zahari. na na fatima ta zo ta cire ta wanke ta karkade ta kare ta bayan ma'aiki ta cire wannan najasa din wannan kazanta din tana ta magana kaza kaza kaza mutanen kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba yadda za su yi ina suka iya abin da za su faɗa kenan abin da za su faɗa kenan ta zo ta cire wannan abin to shine malamai suka kafa dalili da wannan hukunci cewa duk sa'an da mutum ke sallah najasa ya zubo masa ya aka ɗauke sallar ta tana wa tarahatu an zari farafa ra'sa sai manzo Allah ya daga kansa ثم قال قال نتي اللهم عليك بقريش yana muku addu'a Allah ka kamma Quraishi Allah ka sauka musu da azaba salasa marrati to uku fashaqqa alaihim izza'a alaihim sai suka ji ba daɗi tunda manzon Allah na musu manya manyan addu'o'i wa kanu yarawna anna da'awata fi dhalika al-baladi mustajabatu dan sun san cewa addu'a a wannan wuri a Ka'aba Allah na karban addu'a ثم ثم سمى اللهم bi بأبي جهل farko sai sai Allahumma alaika bi quraishi ma'ana da duk da quraishi ya dan na da su sa'annan sai manzon Allah ya zai kididdige Allahumma alaika bi abi jahl wa alaika bi utbah ibn rabi'a wa sawbah ibn rabi'a wal walid ibn utbah wa umayyah ibn khalaf wa uqbah ibn abi mu'ayth wa abd as-sabi' falam nahfazu yace ya kirga na bakwai ba mu bai haddace jinin mai riwaya yake ya manta to waɗannan su ake ce masa nadidu kurai ga warkattun karna kafiran kuraisa kuraisawa kenan waɗanda suka gallaza wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka kananta masu suka matsanta masu a cikin makka to abdullahi dan mas'ud yake waɗannan da manzon Allah ya kididdige su bakwai din nan yake wallahi da aka yi yakin uhud yakin badr na gan shi matattu a cikin ramuka ma abdullahi bin mas'ud shi ba abin da yake son ya sha fansa ya kuke ta kai kamar ya ga shi an kaji abuja shine da aka buge abu jahal yana sauke da sun ya musu abdullahi dan mas'ud aka ce zai hau kai dan tsananin maguzanci da iskanci bai damu da mutuwarsa ba wannan kakkakken mutum abdullahi dan mas'ud shi kuma abdullahi bin mas'ud abin da yake so ya ga ne ya daka kan abdullahi kan abi jahali ma'ana shugaban kafirci amma don tsananin jahiliya da anafa da maguzanci da ji da kai da ji da isa yana ganin cewa hadda shi zai mutu ma Abdullahi da Mas'ud bai Kuma ba wannan kaskantacce zai zo ba ba ba da zai ina iya zai mutu abdullahi dan da yake duk ko nan da manzo Allah ya musu addu'a na gansu matattu a cikin ramuka ranan da aka yi yakin badar فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعى في القليل قليل بدر to haka al'amari yake kasancewa wani lokacin duk yadda kai sai kai hakuri duk inda ka kai komai wa qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra komai Allah ya sa mai lokaci ran da lokacin na ajalan Allah idza ja'a la ya'khur lokacin salamuna yasa komai da lokacin da Allah ya sa masa kai zafi kai menene da menene lokaci da kai ba sai ka gaji ran da lokaci ya kai shi kenan sai ka ji an ce an kafa daular musulunci sai ka ji an ce an yi kaza kaza kaza shi nan Allah ya sa lokaci ya kai amma wannan hali da mutane ke ciki yaushe Allah zai ba su dama su kafa daular musulunci yaushe Allah zai ba su dama su kafa daular ba su kafa daular musulunci a zukatan su ba a gidajen su ba in aka kafa daular musulunci yanzu ai rayuwa za ta da ya yaya za ta kafa daular musulunci rayuwa ta lalace mutane sun shagala da fasikan duk abin da shari'a ta ce in mutum yi a kai mai da haji shi suke yi zai ka ce ka kafa haji a kwaryan kanin nan waye zai ce waye ba sai an sai mai da haji ba sai kuma a ce addinin su ya zama kaza kaza a hankali lokaci na zuwa lokaci zai zo da dutse ko kishiya za ta ce maka ya ni zo ga bayan hude ka kake. Lokacin na ta ce lokaci na tafe inna ajal Allah idza jaa la ya'khuru abinda ake so shine kamar yadda Imam al-Bukhari ya kika samu daga kitabul Ya ce ku zauna hakanan kowa ya kiyaye addini shi har a aiko muku eh, khalifa shugaba ko gwamna ko haka yanzu kowa za zaka kiyaye kanka ka kiyaye addinin ka ka kiyaye iyalinka ka kiyaye makotanka kowa yana nan ba daɗi kana jin ba daɗi din wannan ya farfare wannan ya ji ba daɗi kullum zazzabi wannan saboda al'amu kullum kawai gari sai ka ji abin da ranka baya so kila sai ka samu da zazzabi abubuwan da ba ka shiga cikin hankali sai ya sun shiga cikin hankali kuma kila sai ka yarda da su ya za ka yi sai dai baka duba rayuwa ba sai ka ji abin mamaki sai ka ji mulkin danniya filin wuri sai ka ga rashin gaskiya tsarara kuma wai shi ne gaskiya ya za ka yi ran da lokaci ya kai shi kenan sai a zo a ce wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa Allah madaukakin sarki mahalicin talikai muna roƙonka dan gogin masifu ruta da kaza mu yi asara talauci bakin ciki da gayyaran kamannu farin dango girgizar kasa duk wani bala'i Allah kare mu Allah ka ba mu lafiya ne ka ba mu zama lafiya abinda lafiya ke bukata na ci da sha da rubin asiri Allah ka hore mana ya Allah madaukakin sarki duk wata duk wata kura da wata iska da za ta kada a cikin zararin duniyar nan Allah kada ka sa ta rasa da imanin mu Allah ka kare mana imanin mu rabbana tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin